studio Karfe biyar da minti talatin a nan ya yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji ƙarin bayani dangane da wani taro da hukumar sadarwa CSC ta shirya jiya tare da wasu ɓangarori masu ruwa da tsaki a fannin sadarwa. An ƙaddamar da shirin hana yawon dabbobi cikin birnin Yamai. Akwai mu ɗauki da sanarwar makarantun koyon fasahar ayyukan hannu masu zaman kansu. A shirin musamman za ku je bayani dangane da algaita da ake amfani da ita sosai a jihar Difa. A yau ne Majalisar Dokoki ta ƙasa ta kammala taronta na gaugawa karo na biyu a wannan shekara ta sha bakwai a tsawon kwanaki kuma tsayin wato makonni biyu 'yan majalisar sun amince da dokoki da dama kamar dokar da ta shibanci haƙar man fetur na Nijar da kuma daftarin kawo gyaran huska ga dokokin tafiyar da ayyukan Majalisar Dokokin ƙasa. a jawabinsa na rufe taron shugaban majalisar usaini tinni ya yi kira ga shugabannin siyasa da su gudanar da nazari mai zurfi dangane da batutuwan da suka shafi zaɓe. Duka da yake muna da nisa da shirye-shiryen tunkarar mayan zaɓuɓɓuka, amma lokaci ya yi da zan miƙa kira ga dukkan shugabannin shafin siyasa su kawo shawarwaransu na gari domin ganin cewa a fannin zaɓe mu zama abin koyi har mu samu kyakkyawan yabo da girmamawa daga ƙasashen waje. Ina son duka wakilan al'ummar ƙasa a lokacin zaɓuɓɓuka su kasance duka abubuwan da za su yi abin ne da ke bisa kan tuba demokaradiyya don haka tare da dukkanin wani girmamawa ga hukuncin kotun tsarin mulki tare da biyayya da kuma darajar da kotun take da ga majalisar dokoki mun samu damar yi wa dokokin tafiyar majalisa gyaran fuska mai yadda A jiya ne hukumar sadarwa CSC ta shirya wani taro dangance da ayyukan lura da sadarwa na hannu da hannu a Nijar. Taron ya haɗa masu lura da sadarwa wato mambobin ƙungiyar Unimet da na hukumar CSC, wakilan kafafen yada labarai da masu amfani da kafafen yada labaran domin su karu da fasahohi na ƙasashe aminan Nijar kamar Benin da Togo waɗanda suka ci gaba a wannan fanni. Marie Rosta Makulo jami'a a hukumar sadarwa CSC ta yi wa Alamin Washar karin bayani. Jiya taron da muka yi a can Maison de la Presse don mu kwatanta ma mutane wannan aiki hannu da hannu da ake ce ma ko regulation tsakankanin Onimer da CSC da Maison de la Presse da wa'anda ke amfani da kafofin yada labaru. Taron don mu kwatanta mutane yadda ake wannan aikin hannu da hannu da kuma amfanin shi shi yasa muka tattaro mutane mu bayyana musu abin da muka koya a can kasan benin da togo da muka ta yi da mu gani tunda su sun ci gaba kwarai bisa kan wannan aikin hannu da hannu muna son mu tabbatar da wannan aikin a niger ilfoki mutane su gane ma aikin hannu da hannu Matasan Nijar masu kamfanoni da suka haɗu a ƙarƙashin wani tsari mai suna Nijar Raising na shirin yin wato kwanan dare. Wato ba za su runtsa ido ba a yau inda za su haɗu daidai karfe tara na dare a dandalin Palace Montai da ke nan Yamai. kwamina ne manufar wannan shiri mamman tanimun ɗaya daga cikin jagororin wannan shiri ya yi wa rukayyata abdulrahman ƙarin haske nijar Rising ce. Nijar Rising kalma ce da ake amfani da ita a yaren Turanci ana nufin ƙasa da ke ci gaba. Domin mu nuna wa duniya cewa komai mai yiwuwa ne a nijar Albarkacin mu matasa abubuwa biyu muke son yi. Na farko dai ɗaukaka ƙasar nijar ta hanyar hanyoyin sadarwa na zamani. Abu na biyu kuma shine zamu haskaka duka matasa masu kamfanoni inda zamu ba su dama su gabatar da kansu. Kuma a ƙarshen taron Ga baki ɗaya mu za mu muke tsaye domin rera taken ƙasar Nijar domin shiga a cikin salar uku ga watan Agusta. ko wani hali muke ciki ya kamata ya kasance ƙasar Nijar ce gaba. Lokaci ya yi gare mu matasa da muka kai fiye da kashi arba'in da biyar cikin ɗari da mu haɗa kawuna mu domin ci gaban ƙasar. A jiya da maraice wato ma'aikatar da ke kula da tsaftace birnin Yamai da ake kira Niyame Nyala tare da haɗin gwiwar hukumomin da'irar Yamai suka kaddamar da wani shiri na hana yawon tambele na dabbobi ke yi cikin birnin Yamai. Jagoran shirin wato Niyame Nyala ya bayyana cewa manufar wannan shiri shine haskaka huskar babban birnin kasar Nijar wato Yamai kenan. Saidu Ali Zato gwamnan jihar Yamai ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. A birni bai kamata ba ka saki awaki suna yawo kamar suna cikin daji sannan kuma ga tsari muna ga sawa cikin garin yamai muna nan muna gyara akwai program na shugaban kasa program wanda ake kema nyame nyala nyame ta zan kyaukyawa to lalle wannan program din ba zai tahiya ba da tahiya bisashe a cikin gari yanzu kaga muna nan muna zagayawa sai muka ga an ga bisashe suna nan suna cin hakki to lalle wannan abu ne da bai kamata ba shi yasa ka dauki mataki daga yau ranar farko ta watan august duk bisan da mun ka kama muna kai shi musashi furiyar don saboda haka akwai brigada da musamman musamman da an ka tsara mutane musamman da an ka tsara a nan cikin yamai yanzu yawo za su yi ba dare ba rana suna bi shiya shiya suna bi ko ina cikin hanyoyin yamai duk inda sun kaga bisashe su kama su su kai su furiyar sai mai shi ya zo ya biya taxi din lokacin nan ya samu ya sake su saukar da manar bana ta haifar da wasu matsaloli a departama din tanut ruwan sama masu karfin gaske da aka tafka cikin watan shiye da ya gabata a waɗansu wurare na yankin sun haddasa hasarar dabbobi a wasu wuraren kuma an samu bullar kwari da sauran abubuwa da ke kawo cikas ga shuka wakilinmu wato bubakar yaro ya haɗa mana rahoto muntar muhammadu na ɗauke da fassara Daminar shekarar bana ta kafu bisa hanya madaidaiciya a cikin wannan departama, sai dai kafuwarta bai rasa waɗansu 'yan matsaloli ba. Bashir Musa shine daraktan kiyo na jihar. Mafi yawan makiyaya sun ɗunguma ne a wajen kogi inda suke samun ragowar cawa na shekarar bara. Kuma wannan ruwan da aka yi da yawa sun haddasa asarar dabbobi da kuma ruguza rijiyoyi goma sha na gargajiya. rendrait aussi 11 puits traditionnels. A ɓangaren wuraren noma ƙwari ne suka hana wa shuka takon saƙa. Damuna ta kamu da ƙwari wajen ƙasar walelewa gangara da ma nan tanu. Akwai ƙwari na lakal hatsi wannan da su ɓera masu tonewa abincin nan da su kurege. Ma'aikatan gidan gona sun ɗauki matakai da wuri domin kashe ƙwari a wuraren da abin ya shafa. Wajen ɓanna ɓera tukwane ne ake binnewa ƙasa sai a cika su da ruwa a zube yaɗo kuma dama an so yadda sa wani da sai a kata a zuba sama da ruwan wannan kenan da cikin gonakai ko ina sai a sata kwanan wannan da yar dama inda wannan kusa kin yake in dare yayi kenan da ya zo hwada za cikin wannan ruwan kenan wa'en kan sahi ma sun mutu su kuma mai gona da sahi in yayi shi da kanshi zai hidda su to shi na wajen kurege shi wannan da yake shi da rana yake bannar shi shi wannan kora ce kawai tsutsa mai cin laka hatsi kenan nan abin da za a yi sai dai duka gindan hatsin da ya zamanto wannan abin gan ya shiga cikin shi laka wannan kenan sai dai a huzge a cire shi in ya so a nemi tsutsa wannan a kamar ta aka shi ta manoma da makiyaya makiyaya dai suna ci gaba da gudanar da harkokinsu tare da fatan waɗannan matsaloli za su zama tarihi. Gamayyar kungiyoyin kwadago na Nijar da ake kira ETN ta yi kira ga 'yan kasa da su nuna kai da taimakon juna daga ranar biyu zuwa ranar tara ga watan Uta a dufaɗin kasa domin ganin illahir ma'aikatan kwadagon Nijar sun sami damar ba da jini ga marasa lahiya da ke cikin bukata. Shebu Tankari, sakataren janar na ƙungiyar USPT, jagoran ETN na wannan wata, ya yi wa Muntari Muhammadu ƙarin bayani. ina nan ne wurin ba da jini a dalilin kiran da mun kai na cewa ma'aikatan Nijar gaba ɗayan su duhuwa ƙasar Nijar su huta su ba da taimakon jini saboda eh, taimaka masu rashin lahiya don ya kamata mu ɗaukaka ceto mu ɗaukaka ɗaya juna taimakon juna ko ta wani fanni saboda abu ne wanda aka rubuta cikin kundin tsarin mulki ya kamata wannan cuɗaya juna mai tattalin shi saboda mu ci gaba duk ma'aikatan ƙasar Nijar su ya kamata su ba da wannan jini ba a ce wani da wani ba kowa da kowa duk kasar Nijar ma'aikata duk inda suke yantar sandikal ƙungiyoyin kwadago bakwai waɗanda suka gan haɗa kai su irkira ETN su ne ke kira duka ma'aikata ƙasar Nijar su hotar da su ba da jini tun daga yau buga ga watan August zuwa rana hotel a tsawon bakwai guda. Ƙungiyar Young African Leaders Initiative da kuma kungiyar matasa masu sa kai na kare muhalli GBA sun gudanar da wasu ayyuka da dama a Zandar da Miriya. Shirin da suka raɗa wa suna Weekend patriotic jemma nation wato ƙarshen mako na nuna kishin ƙasa a tsawon kwanaki uku ƙungiyoyin biyu wato yali da gba sun ranar da ayyukan waye kai dangane da ayyukan ta'asa da matasa ke aiwatarwa da kuma ayyukan tsaftace muhalli gudun tsere da ziyara a masarautar zandar da kuma gidan kantuman miriya wakilinmu aliketa ya tattauna da aisha maki ta ƙungiyar yali Mun zo ne daga Yamai ta hanyar wannan rangadi. Wannan tsari ne da ke da zuma jinjinawa gwarzaye 'yan ƙasar Nijar da suka yi rawar a zo a gani ta kowane fanni. Don haka muke kiran su 'yan ƙasa abin koyi, inda a yau mun tara da yawan matasa na jihar Zandar. Za mu tattauna tare da su dangance da batun da ya shafi kishin ƙasa da kuma ƙaunar ƙasa. Mun yi kwanaki uku a cikin wannan jiha. A gobe za mu ci gaba da rangadin mu a A can ma za mu ɗauki matasa da za mu yi aiki tare domin wa matasan kishin ƙasa domin su kawo gudunmuwarsu na ci gaban gundumomi. Ƙungiyar mamallaka makarantun koyon fasahar ayyukan hannu masu zaman kansu ta Nijar ta ɗauki matakin hana ɗalibai da ke ƙarƙashin gwamnati ɗaukar karatu a cikin waɗannan makarantu daban-daban. wannan lamari ya biyo bayan rashin fahimta da ta shiga tsakanin hukumar kula da alawus ta dalibai wato anab kan batun biyan kudaden karatu na shekaru biyu da wato na ɗaliban da suka rubuta sunayensu a jami'a da kuma a manyan makarantu masu zaman kansu alhaji yahya amadu shugaban kungiyar mai suna amfep wato amfep ya yi wa musa hassan karin bayani Eh, Anab abikiyar hulɗa muce da muke aiki tare yau shekaru da dama. Mun san da cewa suna da matsalar kuɗaɗe. Mun je wajen su muka tambaye su su ba mu shirin ɗalibai na kowace makaranta domin a nan bangare na ƙungiya mu tsara kanmu. Sati biyu kenan ba su yi aikin ba. Sai muka koma wajen su da muka tambaye su sai suka ce muna mutumin da ya kamata ya aikin bai samu dama ya yi aikin ba. Don haka muka yanke shawara a namu bangare na kungiya tsayar da ɗaukar ɗalibai saboda ɗalibai da suka zo da takardun shaida a gyara abin. Tun lokacin soma makaratu ne ya kamata su sanar da mu. Akwai ɗalibai na dubi da goma sha shida, dubi da goma sha bakwai da ba a biya su ba. Alhali kuwa akwai ɗalibai na makarantun gwamnati da ba sa bin bashi duka da cewa ba wata ɗawainiya a kansu. Mes collègues du public n'ont pas d'arriéré de 2016-2017, eux qui n'ont pas de charge. kai tsaye sai cikin shirin namu na musamman algaita wani kayan busa ne ko kuma na kiɗa na gargajiya wanda aka fi amfani da shi a jihar difa amfani da algaita da ya samo asali ne a shekarar 1661 shekarar da aka kafa masarautar menesu ruwa daraktan ma'aikatar al'adu a departama ɗin menesu ruwa abubakar malam musa ya yi karin bayani dangane da wato algaita shi algeta wannan da kuke gani a kaka da kakanni a nan jihar difa an mu da wannan algeta kuma in an ɗauka ma musamman ma kanton kimaini nan aka fi sanin algeta saboda shi shatima ganga wanda ya huddo ma sunan jihar gabaki daya ko in ce ma sunan nijar kin gabaki daya an san shi a nan maini aka yi shi kuma a nan maini aka koya mishi algeta ya zamanto abun kallo abun tarihi alin misali in kuna gani yau in ana shiga difa a shigowar difa akwai wani kaman gunki mai busa algeta a saman to wannan duka dai dan a nuna ma jama'a tarihin da ya bari ne to amma kuma alligator nan da musamman ma ana busa ma kaman sarakai da kuma maina duka dai wayanda suka shahi jinin sarauta su ake busa ma da algaitan ma daga an yi wasa gidan sarki ake ajewa kuma komi da wainiyan su sarki yake dauka sarki yana musu salar yana ba su komi da komi amma yanzu ba haka bane to yanzu algeta ina gani kala biyu ne akwai algeta na motsa jiki akwai kuma na elegance menene elegance a hausa ake cewa kamar na yanga kenan akwai taken da aka buga yawanci sai ka gani mutane rawan da suke yi ma kamar rawan yanga ne ake yi to akwai kuma na motsa jiki wanda kawai in ka gani zaka ce mutanen na hankalin su ya tashi ba su san abin da suke yi ba to akwai dai shetima wanda sarki ya naɗa bayan shi kuma akwai kanin shi shi ma ya iya amma yawanci duka da shi shetima shi ake nema a ko ko'ina ana harakan algetan nan kuma akwai wani guda wanda shi bai da makawa accident ne yana zaune shi sai ya zamanto babu mai algeta ko guda a cikin gari in ana wani sabga ko aure ko abin nan a ji a ɗauko shi a aje shi ya zo yana busa to yanzu dai babu wani wanda zai ɗauki abuna amma na yi ta bakin kokori na na yi ta kokuwa na ce mishi na kwatanta mishi bai sa yaron shi ba ko guda amma dai abin da muka gani kaman gani ake duk wani mai irin wannan sana'an kaman an maida shi baya a cikin jama'a a ba haka ba. Mallam masu mu karshen shirin namu kenan na yau a huta lahiya.